ba'dahu wa ba'd jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh da farko muna ba da uzuri wa al'umma saboda an sa lokaci karfe hudu da rabi ne to amma saboda wasu dalilai wanda suke iya bijiro dan adam muna ba da uzuri ba a samu halattan wannan guri a wannan dane wannan lokaci din ba to kamar yadda aka sanar insha Allah ta'ala wannan shine karatunmu na farko wanda za ake fita kowace juma'a a wannan tsari na gudanar da karatun juma'a juma'a na wannan majalisi wanda kamar da aka sani babban bakonmu dr abdullah zai fara gabatar da wannan karatu a yau juma'a insha Allah ta'ala a wannan masallaci na layin yan gwanjo muna fatan Allah ya amfanar da mu da abin da zai karantar da mu kuma Allah ya kara masa ƙwazo da basira wajen isar da sakon Allah ya kuma kara masa imani kuma ya sa mu cika da imani gaba ɗaya bayan haka a gurguje kafin nan mu fara ko kafin mala ya fara gabatarwa insha Allah ta'ala gobe war haka insha Allah ta'ala ana son a sake haduwa a yi wannan gungu a haduwa ga dawo in Allah ya kai mu akwai karatu na yamma a ga dawo karfe 4 insha Allah ta'ala saboda kan na manta assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa barakatuh karamakallahu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيرجع رمضان shekara ta 1440 daidai hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shi ne ya dace da da tara ne ko goma ga wata goma ga watan biyar shekara ta dubu da goma sha tara a lissafin yan albashi insha Allah ta'ala gamu a wannan masallaci mai albarka don yin gajeriyar nasiha da ta shafi rayuwarmu ta shafi addininmu wanda kuma muna fatan Allah ya amfanar da mu da ita wannan faɗakarwa ko wannan nasiha insha na zaɓi wani maudu'i guda ɗaya da yake da muhimmanci da za mu tattauna a kansa wanda wannan maudu'in shine bayani akan halin ɗan adam ranar tashi alkiyama da kuma ceto waye zai cancanta a cece shi waye ba za a cece shi ba idan yan uwa suna tare da ni sanin kowa ne cewa wannan rayuwa ta ta duniya rayuwa ce gajeriya rayuwa ce ƙarariya rayuwa ce da take cike da damuwa da ban tausayi a kaina a kan kowa da kowa gaba ɗaya iya tausayi ya ƙarewa wato ɗan adam da yake da lokaci gajere bai san lokacinsa gajere ba ne idan na ce lokaci gajere ina nufin dukanmu gaba ɗaya ga muna ci muna sha muna kaza muna kaza abuwa da yawa muna yi amma kuma ajalinmu ba mu san da shi ba lafiya kalau wani zai fita lafiya kalau zai fita daga gidansa amma da ke ajalinsa ya kai ƙarshe sai zai faɗi sai ya mutu ba tare da ya san cewa fitan nan da ya zai mutu ba sai a zo a yi ta kuka a zubar da hawaye a ce wayo Allah an shiga uku wane ya mutu yanzu wane ya mutu eh wallahi wane ya mutu me za a yi masa ba abin da za a yi masa sai a haƙuri a kai shi rami a tona a binne shi kamar yadda yau in ga bayan gida za ka tona rami ka binne saboda kada ya maka wari ko to shi ma dan adam haka gatansa shine a ɗauke shi a zuba shi a wannan rami a binne dan idan an bar shi yana da wari kuma bincike ya tabbatar da cewa a duk cikin abubuwa babu mai warin dan adam idan aka bar shi ba a binne shi ba ja'ala Allahu duniya hayata ad yan uwana Allah ya sanya rayuwar duniya wani jin daɗi ne kaɗan shine mata'un qalil shi yasa Qur'ani ya ambace shi mata'un qalil ko ka yadda ko karka yadda ko kana so ko baka so ko ka shirya ko baka shirya ba wallahi wannan rayuwar duniya rayuwa ce gajeriya ba mai tsawo ba kuma Allah ya sanya duniya darul ibtila'i wal ikhtibari wal imtihan gida ne na jarrabawa gidan duniya gidan jarrabawa ne watakila ka ci jarrabawar watakila ba za ka ci ba kamar yadda Allah ya sanya duniya gida ne na aiki tukuru wallahi duk wanda ya zo duniya bai aiki ba zai sha wahala aikin nan guda biyu in bai yi aiki ya nemi duniyar ba zai sha wahala to yau wannan duniyar ka yi aikin ma kana neman ta ma talauci ya zo ya danne ka ka rasa yadda za ka yi ballanta ba kai ba wanda ya zo wannan duniyar bai yi aiki tukuru ba ya samu shiga aljanna wallahi ya yi asara aiki tukurun nan shine dai abin da aka ɗora mana mai sallah mai azumi yanzu dinni ɗin nan da ni da ku dun yunwa muke ji yanzu haka ciki na ina kullewa yake ina son in sha ruwa amma ba zan sha ba saboda ina ban Allah ina sha'awar in na ga abinci yanzu ina sha'awa da ni da ku duka amma mun yi haƙuri mun riƙe ishir wannan muna jiran wani sakamako a kiyama Allah ya sanya lahira ta zama gida biyu ne ja'alallahu daral akhirata daraini ko dai gidan aljanna ko gidan wuta kuma dole ɗaya daga ciki za ka shiga ya aljanna ya wuta Allah yana faɗa dangane da ranar tashi alƙiyama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum yau man. la ya jizi, walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur cikin suratul luqman aya 33 ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku kuma ku ji tsoron ranar da uba bai isa ya yi sakayya ko ya taimaki ɗansa ba haka ɗa bai isa ya taimaki ubansa ko ya masa sakayya da wani abu ba lalle alkawarin Allah na cewa za ku mutu gaskiya ne lalle alkawarin Allah na cewa za a tashi kiyama gaskiya ne fala taghurrannakum alhayatud duniya. kada rayuwar duniya ta rude ku in ji ubangijin da ya halice ku wannan duniyar da kake ta ga ta nan dai a cikin watannin da suka wuce mutum nawa ka je ka binne a makabarta mutum yana tsakiyar jin daɗinsa kawai sai mutu ko jiyan nan a garin na aka nuna min gidan wani ya ƙera gida aka ce yana zaune haka kurin ba wani cuta ba kawai ya mutu ga gidan a gine ya tafi ka mutu a bar iyalinka da rikici akan abin da ka tara musu hularka fa wannan hula wallahi sai sun raba silifanka wallahi wani sai ya ɗauke biro da kake sa aljihu wallahi wani sai ya ce ya ci gadansa rigarka da wandanka kana mutuwa sati ɗaya biya yawa za a raba komai saboda an gama da kai matarka da ka aura Allah ake ta gama wannan takabar wata hudu da kwana goma Allah Allah take ta gama ta samu wani ta'aura ba kai ba saboda an gama da kai ko akwai wata mata da mijinta ya mutu take ganin saboda tsabar tausayin mijinta bari ta bari ta yi ta yi aure yan uwanta ne za su kawo mata wani mijinta aura idan kana da maiƙo sai a ce to ga wata guzuma can ta faɗi saboda ka mutu ka bar musu dukiya wani ya zo ya aure ta wannan matar taka da kake gani ka mutu ka je kiyama kuma kana kallanta tana kallon ka ba matarka wani dan mutumin da ya mutu ya bar matarsa a duniya wani ya aure ta ko ta shiga aljanna in dai mijinta na ƙarshe ya shiga aljanna to shine mijinta ba kai ba Allah sa kuna ganewa haka malamai suka faɗa mutum ya mutu ya bar matarsa in ta ƙara aure wannan mijin da ta aura na ƙarshe in na kirki ne ya shiga aljanna ita ma ta shiga to shine mijinta aljanna kun rabu kenan har abada haka huzaifa ibn al-yamani ya gaya wa matarsa ya ce idza aradti an takuni zawjati fil janna fala tatazawwaji ba'di idan har kina so ki zama matata a gidan aljanna to idan na mutu kada ki aure matukar kin yi aure mijinki in ya samu aljanna to shine mijinki haka kuma ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wannan ita ce duniya da Allah ce falata kuma alhayatud duniya. kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku yan uwana shine babban makasudin da yasa ce zan yi wannan muhazara. wallahi ina tausayin kaina kwarai da gaske Ina kwatanta na kuma tuna wannan rayuwar ina kuma tausayin ka kai ma don tabbas muna cikin rudu tabbas wannan koran tsuwa za ka yi ba za ka fara ba iya rudu muna ciki kuma an rude mu ita ce a gabanmu sai wanda Allah ya kubutar ka duba yadda mutane suke mutuwa saboda neman duniya suke kashe kansu saboda neman duniya suke kashe wasu yanzu duba irin halin da muke ciki a ƙasar nan saboda bala'i da musiba da tashin hankali wai yanzu tijarar ɗan adam ake sayar da ɗan adam a kama ɗan adam a yi cinikinsa ya fanshi kansa kamar lokacin jahiliya a zo har gidanka a cafke ka a kama ka ko ka biya miliyan kaza ko a harbe ka wasu ma idan an harbe su karnuka ake ba su cinye su wallahi ko kabari ba a tona musu a najeriya yanzu abin da ake kenan kowa yana kafa kafa in kana da riga mai kyau kana jin tsoron sa ta dan ba mamaki a biyo ka kama ka mota mai tsada yanzu masu mota mai tsada mutum bai isa bai hanya ya tafi ba yana jin tsoro ya kwammace gwanda ya shiga motar haya dan za a iya tsare shi a kwace motar a kwace shi shi kansa wannan ba sai na muku dogon sharhi da bayani ba bala'in neman duniya da neman kuni, to wannan ba rudu ba ne wani babawan Allah a unguwarmu wallahi talaka ne malam to amma Allah ya masa jiki ƙato ne haka kasan akwai mutanen da ba wani abu suke ci ba amma za ga rabka rabka Allah ya bashi arzikin jiki jikin nasa mai godiyar Allah ne ba irin na wancan bawan Allah ba ya daɗe yana ci shekara arba'in yana ci amma baya ba wannan bawan Allah sana'ar hannu yake ko makanike ne ma suka gan shi kurin a mota suka ce a wannan akwai kuɗi aka kama shi a lokacin da aka kama shi gaba ɗaya a duniya dubu uku da ɗari biyar yake da ita amma ana neman miliyoyin kuɗi haka aka yi ta waya aka ce wallahi babu shi gida ma bai da shi komai ma bai da shi ma abin da ma za a ai kai karo karo dangi kuma ba za ka gane kana cikin bala'i ba sai ka an kama ka ana neman kuɗin wanda ake tsammanin zai bada kuɗin a cire ka wallahi sai ce bai da shi ya yadda a harbe ka wallahi da kyar aka dan karar aka hada abin da aka hada suka karbe kuma suka kashe shi har yau an bar 'ya'yansa suna ta kaba ko kwanan nan sai da aka eh, ce mun ga yaransa na a taimaka musu kaji duniya to ba ta da daɗi daɗinta ɗaya kai sallah kai salatin annabi kai karatun alkur'ani ka roƙi Allah ya sa ka cika da imani ya rufa maka asiri ya raba ka da rayuwa mai wahala idan masu mulkin siyasa ne ku tambaye su me jin dadin a ciki su gaya muku ku ne kuke kallon su suna jin dadi ko a ido amma wallahi sun fi ku wahala wahala zuci wallahi ya zai samu kaza ya zai tara kaza wani ya fi shi da kaza ya zai kaza in masu kuɗi ne 'yan kasuwa wannan kan dama ba a magana duk wani abu da ka sani yanzu a ƙasar na kasuwanci ya lalace ka gaya mun abin da yake ja ɗari bisa ɗari me shi malaji ake yi mutum nawa yake fita ya je cinye jarinsa ka kawo kayan ma ka kasa ma wani ɗan kasuwa ya ce min billahi azim sai in share wata guda ba wanda ya sai ko abin naira biyu ya ce kuma kullum sai na yi kudin mota na je kuma a kasuwa sai na ci abinci kuma sai na nemi me zan kai wa iyali ba daɗi Falata ta na koma hayatar duniya wala yaghurrannakum billahi al kada mai rudi ya raba ku da Allah innahu yawmal qiyamah ranar tashi alkiyama ne take fuskanta ka ranar da mutane za su haɗu a wani fili wuri ne wadda yake almufzi'a mai ban tsoro da firgici ala sa'idin wahid a wuri guda ɗaya bakin ciki zai lullube mutane fa yakhshahumul karbul azim akwai ranar da kaga duk bakin ciki da ake faɗa na duniya wallahi malam ba bakin ciki bane sai an je ranar tashin kiyama kafin a yi hisabi nan ne zaka ga bakin ciki na fitar hankali Allahu akbar Allah ka kare mu shi yasa aka ce yakhshahumul karbul azim babban bakin ciki zai lullube mutane kowa zai shiga damuwa ya rasa me yake masa daɗi yau mai shibul wildan ranar da yara ƙanana za su yi furfura yaro ne ƙarami amma wallahi take zai furfura daman furfura abu biyu yake kawata ko sama da haka ko dai tsabar shekaru ko kuma tsabar gajiya a rayuwa gajiya in gajiya rashin hutu ya yi maka yawa ayyuka sun ma yawa kana cikin wahala baka da hutu to a ƙananan shekaru za ga furfura ta lullube ka kana cire hularka za ga kamar waye da sauransu tashin hankali da damuwa yau da gobe kan sa mutum ya fara fidda farin gashi ba wai don shekarunsa ya kai fidda farin gashin ba ranar da idanuwa za su kafe tashkhasul absar kaga idan nan kaga yana kyafta ko to a ranar tashin alkiyama in ya kafe ya kalli wuri ɗaya baya juyawa malam ka san bala'in da zai sa kana jin tsoron ka kyafta idan ka ai ba karamin bala'i ne. to ranar kiyama kenan ranar da za su zukata za su zo kamar makogoro zuciyarka za ta kakkaɓo kamar za ta fito ta makogoro tablugul qulubul hanajir ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار kada ka zaci Allah arabkane yake dangane da abin da azzalimai suke aikata a wannan duniya duk wani azzalimi ya je ya ci gaba da aikata abin da yake aikata amma Allah bai ɓuya gare shi ba ma'ana Allah yana sane da duk abin da wani azzalimi yake yi Ka yi hakuri wani yana mulkan ka yana yana ka yana hakuri Allah yana sanar da shi kai hakuri wani ya karɓi dukiyar ka ya cinye ya kiya baka kar ka damu ka yi hakuri wani ya zalunce ka akan matarka akan yayanka Allah zai zo zai kama shi ranar da ido zai kafe gam yana tsaye a kafe suratu ibrahim ranar tashi alkiyaman nan ita ce idza shamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat wa idza aljibalu suyirat wa idza al-isharu uttilat wa idza al-wuhush hushirat wa idza al-biharu sujjirat wa idza an-nufus zuwijat wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhuf nushirat وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم دك ودنا أبوه وإذا كذا وإذا كذا gaba ɗaya za su faru ne ranar tashin alkiyama wannan rana akwai lokacin da za a jujjuya ta ta daddatsi waɗannan taurari su ma haka rana ce rana ce da za ka ga duwatsu tafka-tafkan duwatsu an sa suna mirginawa suna tafiya da ƙafarsu dutse kaga yana mirgina yana tafiya yana ramarmashewa wa takunu aljibalu kal manfush ranar da Allah zai mayar da duwatsu kamar auduga da aka cire ‘ya'yan audugan tana da nauyi? ba ta da nauyi duka wannan abin zai faru mutane suna kallo kuma ba abin da za su iya cewa shi sa Allah ce inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' lalle azabar ubangijinka mai afkuwa ne alkawari ne Allah yayi alkawari sai yayi wa masu laifi azaba kuma ba wanda ya isa ya hana wannan fa sai kun gyara wannan abu a gyara inda ba a ji wai nifa ce? na'am? babu wanda ya sai kawar da azabar da Allah ya yi niyya ya maka jama'a duk wanda ya yaudare ka ya ce da kai duk wanda ya yaudare ka ya ce da kai ya lamunce maka alkiyama zai taimake ka a ranar tashin alkiyama in dai ba annabi ba ne shi to ya yaudare ka don wallahi kowa ta kan shi yau ma rana ce ya firul mar'umin akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi sha'anun امرئ gunihi, يومئذ شأن yau ma idin musfira dahikatun mustabshira kowa yana da sha'anin da ya ishe shi a wannan rana kowa yana cikin damuwa yana cikin tashin hankali da firgici yawma tamuru sama'u maura wa tasiru Jibalu sayra kamar yadda yi bayani fawailun yawma idhil lil mukaththibin azaba za ta tabbata a wannan rana ga masu ƙaryata addini ga masu ƙaryata Allah a wata ayar Allah ce ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ya ku mutane Allah ya ce ku ji tsoron Allah lallai girgizan tashin alkiyama wani abu ne fa mai girma Allah ne yake gaya muku da kansa girgizar tashin alkiyama motsi na tashin alkiyama wani abu ne mai girman gaske tashin hankalin da ke cikin wannan rana wallahi ya kai ga mace mai shayarwa za ta iya ɗaukan ɗanta da take shayar da shi ta wullar da shi ta jefar da shi ka tsaya ka yi tunani wani tashin hankali ne zai sa mace mai jego ta jefar da ɗanta ta gudu rana ce da tashin hankalinta ya kai mai ciki wallahi sai ta ɓarar da cikin gaba ɗaya rana ce da zaka ga mutane sukara suna cikin maye ba giya aka sha ba Allah ce wa mahum bi sukara walakinna azaballahi shadid azaba Allah ce kawai mai tsanani ka tuna wannan ranar ya kai dan uwana ranar tashi alkiyama Allah ya sa mata sunan naki masu yawa wani gurin ya ce da ita a saha alƙari'a a tamma alhaƙa a zalzala al’azifa azifatul azifa yau mai ƙumun nasu lirabbin alamin rana ce da kowa zai tashi ya miƙe cirkwai-cirkwai ana jiran Allah ya yi hukunci wa bayansa yau azim rana ce babba rana ɗaya rana ɗaya a tashin kiyama rana ɗaya aka ce miqdaruhu khamsina alfa sana idan ka kwatanta wannan rana da kwanakin duniya ko to ya kai shekara dubu hamsin bayanin shi ne idan aka ce da kai in aka ce da kai za ka yi shekara uku a wuta a kiyama to kenan sai ka yi shekara dubu hamsin sau uku shekarar lahira ɗaya idan aka buga calculation da lissafinta daidai take da shekara dubu hamsin na duniya fi yaumin kana hu, hamsin na alfasana. wannan rana tana bukatar mutum ya mata shiri wallahi Yau mai yajma'u Allahu rusula fa yaqulu madha ujibtum Allah zai haɗa manzanni da kansu ‘yan aikensa ya ce ya haɗa su duka ya ce to ku zo da bayani me aka amsa muku wa'azin da kuka yi an karɓa ku gaya mun suwa suka karɓa bayan kun bar duniya an yi aiki da wa'azin da kuka yi ya ku manzanni qalu la ilma lana innaka anta allamul goyo, za su ce mu ba mu sani ba ba mu da ilimi ya Allah kai ne masanin gaibu ranar tashin kiyama rana ce da za a sauko da wannan ranar da kake gani kamar mil ɗaya ka san me mil mil ina irin wato ƙarfen kuratandu na kwalli ai kaga bai wuce a sha na ba tsawo ko itacen kura tandu na kwalli ko na itace ko na karfe iya wannan tsawon shine mil to za a sauko da rana iya wannan tsakaninka da ita bai wuce tsawon wannan ba wannan ranar da take gasa mu in mun yi waya a ce malam ya rana tsakaninmu da ita yanzu kilomita ko mil mil mil kilomita wajen miliyan nawa ne amma za a sako da ita kuma tafi duniya girma wannan rana da kuke ganin ta a sama ball ɗin rana inda za a sako da ita za ta rufe duniya kirif kamar yadda idan ka sa hular da ta maka yawa ka sa ta za ta soku har kunnanka don haka manzo Allah ya ce gumi zai lullube mutane amma abin mamaki malam gumin da zai lullube mutane a bisa gwargwadon aikinsu ne wanda yake da aiki mai yawa ya ba Allah to gumin zai zo masa bai wuce iya idan sawunsa ba wani iya gwiwa iya aikinka mai yawa iya karancin gumin iya rashin aikinka iya tsawon gumin manzo Allah ya ce wasu da ba su yi aiki ba gumin ma linzami zai musu sai ga mutum yana linkaya a cikin gumi gumi fa yadda ka san zaka fada cikin kogi gumi kawai na mutane yana shiga bakinka kana farzar da shi to shi yasa aka ce kowa ya aiki don ya fara kubuta daga wannan tashin hankali na wannan rana wanda gumi zai zo masa watakila ƙugunsa watakila kafaɗarsa watakila ya shanye shi Allah ke amma akwai mutanen da malam su kuma ba san da wannan labarin ba suna nan cikin inuwar Allah Allah yana da wata inuwa da ya ware zai shigar da wasu mutane wannan tashin hankalin gumin saboda sun wahala a nan duniya sun ba Allah to ba san da wannan tashin hankalin ba yau ma la zilla illa zilluhu sab'atun yuzilluhumullah mutane bakwai ne Allah zai musu inuwa ranar da babu wata inuwa in ba ta sa ba shugaban da yau mutane adalci duk shugaba jama'a shugaba fa har tun daga na masallaci yawa dan kada an ce shugaba wani ya dauka ana nufin gwamnan su ko shugaban kasan su shugaba har shugaban tasha har shugaban unguwa har shugaban gida duk wanda yake jagorantar mutane aka ce yau kai dinnan kai ne idan kayan mutane adalci za ka shiga wannan inuwa mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci kullum in kasuwa ya je da an kira sallah zai je masallaci idan gona ya je da lokacin sallah ya ce gaba ɗaya yana tunanin sallah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da mace ta neme shi yayi zina kyakkyawar mace da atum ra'atun zatu mansibin wa jamal mace kyakkyawa yar dangi mai matsayi tace yazo ya zina da ita babu kowa sai Allah yace inni aqafullah Allah ni ina jin tsoron Allah ba zan yi zina ba wannan yana cikin wannan inuwa mutumin da yazo ya bada da sadaka saboda tsabar adalci saboda tsabar ikhlasi ya bayar da sadaka hannun hagun ɗinsa bai san dama ta bayar ba saboda tsabar ɓoyewa ba wanda zai zo ya bayar ana kallo ba ya wulakanta kai baka ba ba shi ake nufi ba waɗannan mutane suna daga cikin mutanen da Allah madaukin sarki zai sa su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba tasu ba in ba tasa ba akwai wani abin da Allah zai girmama wasu bayin Allah ran tashi alkiyama shine tafkin annabi haudu rasulullahi sallallahu wani tafki ne jama'a ba a taba yin ishirwa ba irin ta alkiyama wannan ishirwar da kake ji wasa ne tunda ayin ka kai magariba zaka sha ko to akwai doguwar ishirwan da baka san ranar da zaka sha ruwa ba ran tashi alkiyama to Allah zai ba wa annabawa tafki alhaudul maurud ake ce da shi kuma kowane annabi yana da tafkinsa ana bala'in shirwa amma annabawa Allah zai girmama masu ya ba su tafki ma zai ba su annabi Musa yana da shi annabi Dawuda yana da shi annabi Suleiman yana da shi annabi Haruna yana da shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana da shi nasa yafi na kowa shi sa suka ce haudu nabina a'azam wa afdaluha an yi bayanin girman tafkin annabi tsawonsa sai kayi wata guda kana tafiya baka kure shi ba wata guda wani kogi ne Allah zai ba annabi a kiyama sai kayi wata guda daga gabar kafin ka je yamma daga kudu zuwa arewa ma sai kayi tafiyar wata guda baka kure shi ba fida ɗin da take bashi ruwa inda tafkin yake samun ruwa wani indaroro ne daga gidan aljanna indaroro ne Allah ya masa guda biyu daga gidan aljanna daga ruwan alkausara da Allah ce inna a'tainaka alkausar fasalli li rabbika wanhar so wannan tafkin na annabi daga ruwan alkausara ne shi yake bashi ruwan directly ruwan aljanna ne fari ne kal ruwan ya fi nono fari kaga yanzu ruwa a nan duniya is colorless ai nan ce colorless bai da kala ruwa yana da kala shi ba fari bane shi ba ja bane shi ba baki bane shi ba kaza amma wannan ruwan na kiyama wannan na tafkin shi mai kala ne ya fi nono fari ga zaki ya fi zuma zaki zaki ba na zaki kau ba ɗanɗano Kasan san ka sa zuma a bakinka zaka ji ɗanɗano test mai daɗi to ya fi zuma yana da ƙamshi sama da tamis akwai kofuna a kan tafkin adadin kofunan iya adadin yawan taurarin da suke sama ai wata ran ka daga kanka sama za ga taurari yamma yamma yamma da yawa ko to haka idan ka je kana cikin masu shan ruwa a cikin tafkin annabi to za ka ga kofuna na shan ruwa kamar adadin taurari duk wanda ya sha wannan ruwa duk wanda Allah ya masa arziki ya sha wannan ruwa to ya daina ishirwa har abada la yazma'u ba'daha abadan haka annabi ya faɗa to amma waye zai samu shan wannan ruwa sai wanda ya samu ceton annabi wanda shine zan rufe magana ta da shi dama na ce zan magana akan ceto halin dan adam a kiyama da ceto idan kuna tare da ni kun gane to ai hakuri na can idan kuna tare da ni kun gane wannan tafki na kuma yi muku bayaninsa cewa duk wani annabi yana da tafki mu al'umma na Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar mu sha wannan ruwa saboda a kiyama akwai ishirwa ko to ba wanda zai sha wannan ruwa ya samu kubuta daga ishirwar tashin alkiyaman nan kuma ya zama har abada babu shi babu ishirwa sai mutumin da ya bi annabi alaihi salatu wassalam ya zama a rayuwarsa yana addininsa ne irin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sallarsa irin ta annabi auratayyansa irin na annabi kasuwancinsa irin na annabi mu'amalarsa irin na annabi shige da ficensa da zurubtinsa da ayyukansa yana kokari ya ga yayi koyi da annabi in an ce annabi ga yanda ya sa riga shi ma yana kokarin ya sa irin ta annabi daidai da ruwa an ruwaito mana yanda annabi yake sha daidai da abinci an gaya mana yana sa yatsa uku yana cin abinci daidai da bacci an gaya mana ta bangaren dama yake kwanciya kuma baya kwanciya sai yayi addu'a kuma an gaya mana yana tashi da daddare sallah kuma an gaya mana yana yin azumin nafila litinin alhamis kuma an gaya mana baya fashin sallar jam'i kuma an gaya mana shi mutum ne mai haƙuri kuma an gaya mana shi mutum ne mai kyauta kuma an gaya mana shi mutum ne mai kunya kuma an gaya mana shi mutum ne mai tsananin ibada da biyayya ga Allah duk wanda yake so ya sha wannan tafkin to yayi koyi da annabi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira wannan shine ake cewa mutane su zama ahlus sunna masu yin koyi da annabi ba wai sai mutumin da yake cikin kungiya ba fa ubanci wannan zai iya yiwa wani ba a su bai san ma da wata ƙungiyar ba haka ne bai san da ita ba amma yana bin annabi zai yi yiwa a garinku watakila ba masallacin ku ɗaya ba amma yana ƙoƙari yana bin annabi kuma bayan shirka Ɗan wanka ne musulmi ne abinda ba a so mutum ya zama mai haɗa Allah da wani ba tambari ba ne, ba baji ba ne. yanzu in ka je Malaysia misali to ba za ka ga sunan ƙungiyarka ba in ka je kamaru misali ba za ga sunan ƙungiyarka ba amma akwai mutane masu fa taka masu bin annabi to wannan shine key point da mutum ya kamata ya gane cewa duk wanda ya ce yana son Allah yana son manzan Allah kuma yana kokarin kwatanta to dan uwanka ne kar ka kyamace shi kada a rinka koran mutane an kori wani ya fita wani ba ma tare da shi an kora so ake mu samu yawa ba wai mu samu karanci ba idan ka jiya da saudiya ba ta ci karewa ba dai ta addinin gaba daya to su ba su da wata kungiya ba gaba daya kawai alkitabu wa sunna Alƙur'ani da hadisi ita kungiya ana yin ta ne don bambancewa tsakanin wani da wani don a gane wani tsakaninsa da wani shikenan so ina maimaita muku babu wanda zai shiga wannan tafkin sai wanda ya bi annabi ba da baka ba ba da waka ba akwai masu da'awan suna bin annabi da waka a kada ganga a yi waka a ce ana son annabi amma kuma a je a saba wa annabi a gida ba irin wannan ba abinda zan rufe mana da shi shi ne. ku taho ga hadisi nan da imamul bukhari ya kawo shi a cikin sahihinsa wanda abu huraira ya rawaito yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa nama sai aka daga masa zira'i dantse dama a cikin nama abin da yake so zira'i dantse in dai an kawo dabba to ya fi son naman damtse ya kama wannan zira'in na dabba gasasshen nama ya sa a baki ya yaga ya ci annabi yana son nama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka ruwaito yana son abu mai zaki alaihi salatu wassalam kamar yadda aka ruwaito yana son kabewa in an yi abinci da kabewa sai ya biya tsitsince kabewa da cinye wannan kabewa da kake gani amma bakar wani ya je ya ta kan kabewa ya ce ya zama ahlus sunna yana cin kabewa <laughs> wannan sunnar ana ba da labari ne ta ɗabi'a ne kawai <laughs> ba sunna ce ta samun lada ba kar wani ya je ya kai wa matarsa kabewa ya ce raya mana sunna <laughs> shi yasa za ku gane wasu kurakuransu wai idan an zo cin abinci an zo da nama sai mutum ya wuf ya cinye naman ba shi kaɗai ba yake cin abincin ba sai ya cinye naman sai ya ce mun raya sunna waya an ce annabi wai in an kawo abinci nama yake fara cinya kaji ya cuci mutane ya cinye namar wai ya raya sunna <laughs> Allah ka ba mu kuɗi mu ci nama wanda <laughs> Allah da ya fusgi wannan naman ya ci sai ce ana sayyidun nasi mal qiyamati wala ya ce ni ne shugaban mutane gaba ɗaya karaf kace ran tashin kyama ba tare da alfahari ba Ya ce kun san wace rana ce wannan ya ce ranar da Allah zai haɗa mutanen farko da na ƙarshe tun daga farkon halitta har na ƙarshe ala sa'idin wahid fi sa'idin wahid a wuri ɗaya malam wuri ne malam za gan shi iya ganin ka ba bishiya ba dutse ba komai يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد yace ranar da za a haɗa mutane wuri guda za a saukar da rana ta yi ƙasa yace fa yablughu an-nasa min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun yace ranar ne baƙin ciki da ɓacin rai da damuwa ba su iya jure masa ba mutane za su ce su da kansu Allah ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba an yi shiru kawai mala'iku ba su yi wa kowa magana ba annaba ba su yi magana ba su ma ta kan suke malam mutane da kansu za su fara tunanin to wai ya za a yi haka za mu yi ta tsayawa ya za a yi ne jama'a a lokacin mutane sai su ce yanzu ba za mu duba wa zai mana ceto ba a je a roƙan mana Allah ya yi haƙuri sai wasu mutane su ce ku je wajen adam shine shugaba shine babanmu gaba ɗaya duk wani annabi annabi adam shine babansa shi da Allah ya halicce shi da hannunsa ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al'alin Allah ya halicce shi da hannunsa ya busa masa rai ya ce wa mala'iku su yi mai sujjada haka aka tafi wajen annabi adam ko za a tafi a ce a yi ceto ya adamu ceton kenan sai ce da su kai ba ku san halin da nake ciki ba ba ku san abin da ya ce mu ba ku ba kwa gani ni za ku zo ku ce muku ceto to yau ubangiji na rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu ubangiji na yayi fushin da bai taba yin irin sa ba a yau kuma walan yaghdab ba'dahu mithlahu lan yaghdab ba'dahu mislahu ba zai taba yin fushi bayan shi ba a kiyama Allah zai fushin da bai taba yin irinsa ba kuma bai zai sake yin irin wannan fushi ba kenan akwai wani babban fushi da zamu riskanta na zamu riska na Allah Allah ka kiyaye mu yace ba ku sani ba ya hana ni in ci wata bishiya a gidan aljanna na je na ci to ni ma ta kaina nake yi ku tafi gurin wani ku je gurin Nuhu shine annabi manzo tsoho da ɗaɗɗe shekara dubu yayi ba shekara hamsin yana wazi kuma shine farkon manzo duk duniya farkon manzo da aka tura ya wa'azi annabi nuhu ne shekara dubu aka makalla shekara hamsin ne babu yana wa'azi shekarun da'awa Allah ya ce da shi abdan shakura aka je gurin annabi nuhu aka ce ka taimake mu don matsayin nan da Allah ya baka kun ga ashe ko a lahira akwai alfarma haka ne ko ba ka bane to a duniya ma akwai alfarma dole ne wani abu zai same ka je ka nemi alfarmar wani kana neman wani abu ka je ka nemi alfarmar wani in dai ba haramun za a yi ba halal ne to a lahira ma akwai alfarma waɗannan alfarma ake zuwa nema a wajensu amma ba za su iya ba nuhu ya ce wai ina ai allah ya yi fushin da bai taɓa yin irinsa ba yau ni kaina na je na yi wata addu'a wa mutane na rabbi la zara alal ardi min al kafirina dayyara nace Allah ya kashe mutane duk wani kafiri Allah ya kashe shi kar ya bar ko daya ina jin tsoron kada Allah ya kama ni da wannan addu'a da na yi wa mutane nafsi nafsi ta kaina nake ku tabo wajen Ibrahimu dattijo abul anbiya'i shi wanda dattijan Allah kaɗai san adadin annabawan da suka fito ta karkashin sa shi yasa ake ce da shi abul anbiya galiban annabawa idan ka ji sai ka je asalin su jikokin annabi Ibrahim ne to shi kansa namu annabin tushensa annabi ibrahim sai aje wurin sa dattijo cikin annabawa shi kuma wannan shine wanda Allah ya tara masa yara duk yaron da ya mutu bai balaga ba to a aljanna idan Allah ya kai shi gidan aljanna yana karkashin kulawa annabi ibrahim shi kuma son yara ne shi maza da mata a ce za a je ci a ce kai ne annabin Allah kai ne ba badadin Allah masoyin Allah don Allah kai mana ceto sai ce ina eh, ni ma ina cikin wani hali ubangiji na yayi fushin da ba zan iya sa ba yau na yi laifi ni ma ta kaina nake abu hayyan ya zairo dukkan abubuwan da annabi ibrahim ya faɗa ba lokaci ana nuna mu lokaci sa baran faɗe su ba saboda lokaci ku tabo wajen musa za a je wajen annabi musa shi kuma annabi musa a duk alqur'ani ba annabin da aka yi taiwon kiran sunansa in ba shi ba musa da yawa an kira musa kuma duk cikin annabawa ba wanda ya sha wahalar gwagwarmaya da mutanensa yahudawa irin annan musa shi yasa wata ran da aka bata manzon Allah rai yace kaf rahimallahu musa Allah jikin annan musa faqad uziya aksara min hada fa sabar an cutar da shi sama da wannan amma yayi hakuri ya sha wahala da banu isra'ila malam annabi musa shine suka yi mai sharri fa ka duba fa annabin su ne saboda banu wato banu isra'ila yahudawa suna son tsiraici shi kuma yana sanya kaya ya lullube jikinsa sai aka ce sharri aka mai sharri don ku gane duk mutumin kirki ba mamaki a mai sharri sai aka ce ai ƙaba ce da shi yana da manya-manyan 'ya'yan marena ne ciwo ne da shi baya so a gani shi yasa yake saka kaya yake riba jikinsa ka san ciwon ƙaba ai mutum marenan su girma ƙato manya-manya aka ce wai abin da ya same shi kenan kuma Allah ya kiyaye duk wani annabi da ka sani lafiyarsa kalau cikakken halitta ake ba annabi yaya aka yi Allah ya jarabe shi wata rana ya je yana wanka a kogi Allahu akbar annabin Allah yana wanka a kogi wanka a kwari wallahi shi yasa nake ga mu kun ga wannan duniyar da Allah ya tara mana wallahi tallahi ya kamata mu tuhumci kanmu wallahi ka san dai Allah ya fi son annabi sama da kai ko to haka annabana ana baka labarin yadda suka rayu rayuwar hakuri. annabi ludu an je wajensa aka tara ya tafi daji ya tafi itace annabi muhammadu ya tafi kiwon awaki kiwon tumaki a makka wannan makkan da kake zuwa kana aikin hajji da umara annabi ya yi kiwon tumaki a cikinta amma yau ka duba ni'imar da Allah ya mana mutum da in kaga ya zambaɗa gida yana hawa tsureriyar mota amma baya iya ba bada fi sabilillahi naira dubu uku da ɗari biyar mai na janareto a masallacinsu ba a iya tsaya ga duniyar nan Allah ya ba su gani suke yi sun ci wannan duniyar lahiran ma sun same ta kuma kai karka shiga damuwa dan Allah bai baka duniyar nan ba wallahi Allah ya baka imani ya baka sallah ya baka karatun Qur'ani ya baka salatin annabi ya gama maka komai wallahi to annaban Allah ya tafi wanka daji wanka akwari kawai sai dutsen da ya dora a kai wallahi sai dutsen ya tashi sama ya tafi da kayan sai ga yahudawa sun suka ce yawa ga musa yana yi wanka yau za mu ga tsiraicinsa annabin allah ana so a ga tsiraicinsa malam ya fito yana jin kunya saboda kunya irin ta annabawa zai ɗau kayansa kawai sai dutse ya ruga da gudu da shi sai ya bi dutsen nan da sandansa yana sau biya hajar sau biya hajar dutse kaya na tsaya kaya na tsaya a wannan ruga wanda ya da gudu zai ɗauki kayansa sai al'aurar ta bayyana sai yahudawa banu isra'ila suka gani suka ce a ashe lafiyarsa kalau malam ka duba jarrabawa sai da ta kai ga al'aurar ta bayyana mutane suka gani saboda me a wanke shi daga tuhuman da aka yi masa ya sha wahala da yahudawa akwai labarai na annabi musa da yawa babu lokaci to shi ma an zo ya ce wallahi ba zan iya ba na wahala da banu isra'ila wata rana wani yana faɗa da shi da mutumin annabi isa annabi musa ɗin da da da da da wani bakibte yaya aka yi kai mutumi sai ka kama wannan mutumi mai bin annabi Musa ya yi itace a daji zai kai gida ci abinci kai sai ya kwace itacen kuma ya dora mai a gadon baya ya ce sai ka kai mun gida kamar wani yanzu ya zo ya kwace maka buhun takin ka kuma ya zabga ma shi a gadon baya ya ce ka kai masa shi gona dan wulakanci haka annabi Musa ya tarar da wani yayi wa wani sai wannan mutumin kawai ya ga annabi Musa sai ce yawwa ya Musa ka taimaka mun ga wannan bawan annan ya kwace min itace na kuma ya ce sai na ɗauka masa na kai mai gida sai annabi Musa ya wa wannan mutumi magana ba Yahudi ya ce kai ya za a kai haka ga zaluncin kwace itace ga kuma zaluncin ka ɗora mai kaya kawai sai ya masa rasar kunya yana mai rashin kunya sai ya masa kulli ya samu kansa ya gasa masa rankwashi yana rankwasarsa ka san annabi karfin mutum nawa ne da shi yana masa rankwashi sai ya mutu fa Musa fa qada alaihi yana rankwashin sai faɗi ya mutu kullun da annabi Musa ya ga mutu ya yace subhanallah haza min amali shaitan lalle shaiɗan yarin jaye ne nayi kisan kai to sai ya ce wa mutane zai ce wa mutane wannan kisan kan da nayi nake jin tsoron ni ma kada Allah ya kama ni la ilaha illallah yanzu idan annabin Allah guda ka duba wajen taimakon wani ya yi kuskure ya kashe wani yana jin tsoron kada Allah ya tsaye da shi ina wanda suke kidnapping din mutane suke harbe suke kashe su ina wanda suke garkuwa da mutane ina wanda suke kashe mutane ina wanda suke tijaran mutane ina wanda suke zaune a gari da rigunan suna nuna gidajen masu hali ana kama su ana ba su kuɗi ana kashe su ina za ka je ka gamu da Allah in ka kashe mutum guda ɗaya ina wanda suke tsare hanya da bindiga su buɗe mutane wuta ina wanda zai zo da mashin baya jin tsoron Allah baya tunanin hadari kurin ya ta kashe mutane kamar yadda ake a garin nan ka kashe mutum kurin to ku yi ku yi a hankali da jini duk abin da zaka yi a duniya karka yadda ka taba jini wallahi ko kaza ne kake yadda ka kashe kaza idan ka taka ta a mota wallahi ya kamata ka ji damuwar ka yi kisan kai ballantana dan adam ina wanda akan rikicin siyasa suke turawa a kashe mutane yanzu wallahi idan baka yi da wani ko baya yi da kai a da daddare zai sa a kashe ka ina yan kasuwa a tsakaninsu suke fada a je a kashe mutum ya ce to wallahi ni ba zan iya ba ku je wajen isa za a je wajen isa ya ce wu aini nawa ya fi girma ni da aka rike ni a matsayin allah ni da kirista suka bauta mun ba zan iya ba ni ma ina jin tsoron kada Allah ya kama ni duk da ba ni nace su yi ba yace Allah ya yi fushi ba zan iya ba ni ma ta kaina nake ku tafi wajen wani ku je wajen Muhammadu to an zo ƙarshe Allahu akbar sai a zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam shi kuma idan an zo wajen sa ka san me wallahi babu laifi ko daya da ya ambata yace yayi annan Muhammadu ko daya bai buɗe baki ya ce na yi wa Allah kaza ina jin tsoron ya mun kaza ba wannan kuma shine namu annabin da Allah ya zaba mana ya ba mu mun gode wa Allah ana zuwa zai ce ana laha ana laha ni ne na cancanci in muku ceto wannan fi duk duniya to wannan shine yake tabbatar maka annabi shi ya fi kowa da haka idan an zo za a zo wajensa za a yi masa kirari shi ma zai ce to ku saurara mu a lokacin zai je wata sujjada ya yi wa Allah kirari irin kirarin da bai taba yi wa Allah ba ya kafa goshinsa ya yahuki Allah ya yi addu'a ya Allah kai ne mai kaza ya Allah kai ne mai kaza Allah zai ce da shi daga kanka irfa ra'asaka sal daga kanka roki Allah nemi ceto Allah zai baka wannan ceton duk abin da kake so ka roka za a baka sai ce ya ubangiji ina so ka yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a yi haƙuri a zo a kafa mizani da sikeli a tura 'yan wuta-wuta 'yan aljanna aljanna ba wai ba a tura mutane a yi musu afuwa ba a'a amma yi hisabin ma a zo ma a auna kayan ma wannan fashi ne abin da yake jira na yake jiran ka a lokacin Allah zai ce masa ya kai Muhammadu na maka alkawari a cikin al'ummarka akwai masu shiga aljanna babu hisabi babu uquba su tsaya ma a tsaye da su a yi musu hisabi ba su ko tsayawa ba su yi a cikin wannan al'umma akwai waɗanda ko tsayawa gaban Allah ya musu hisabi ba za su yi ba yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqab yace nuna musu ga kofa can ta dama ta aljanna a ce duk su je su shiga can wasu mutane ne da Allah ya ware su su kuma sai mun samu lokaci za mu yi wata laccan za mu yi wani wa'azin a kan waɗannan mutane masu shiga aljanna babu hisabi babu ikabi su waye me sifofin su a nuna a ce ga kofa can a ce sauran mutane kuma za su shiga aljanna za su yi tarayya ta waɗancan kofofin Allah ya karɓi addu'arsa sai kuma Allah ya zo ya kafa mizani ya zo ya kafa sikeli sai kowa a zo da shi da kayansa na zunubi da kayansa na lada Allah zai ce wa mutum ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba bawan Allah ɗauki littafin ka kaje ka karanta da kanka da kanka kayi wa kanka da kanka hisabi wallahi malam haka mutum zai dauki littafin sa ni wane wane ranar kaza nayi kaza ranar kaza nayi kaza ranar kaza nayi kaza ranar kaza na kashe wane ranar kaza na ci kaza ranar kaza na aikata kaza ranar kaza nayi sallah ranar kaza wallahi malam mutum shi da kansa ya san ina ya cancanta wuta ko aljanna kuma wannan abin malam riwaya ta tabbata cewa duka za a yi shi bai wuce kyaftawar ido ba lamarin kiyama daban ne dan uwana duka wannan hadisin na kawo mana shine dan in tunatar da mu mu rike Allah a cikin rayuwarmu musamman samari matasa ku yi amfani da lokacin ku ku bi Allah babu daɗi a wannan rayuwar kar ku yadda ku yi 2-0 zero here zero there zero huna sifir huna sifir hunak abu mai daɗi shine ka bi Allah Allah kai mana afuwa Allah ka samu cikin masu binka ku yi hakuri na tsawaita muku insha Allah gajeriyar nasiha ce muna fatan Allah haɗa mu cikin alherin sa wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu